a daidai lokacin da matsalolin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a cikin najeriya wanda ya yi sanadiyar kuma ƙara sace mata fulani sama da ashirin a yankin chibok na jihar borno wasu sun fara bayan ra'ayin cewa ya kamata a gudanar da cikakken bincike akan makudan kuɗaɗen da aka baiwa ɓangaren tsaro na najeriya domin samar da zaman lafiya a yankin ba tare da yanzu an samu wata nasara ba Dadin dadawa 'yan matanan da aka sace da ci gaba da kai hare-hare a ƙauyuka ana kashe mutane da ƙona garuruwa ko dukiyoyin al'umma shina ci gaba da wanzuwa a daidai lokacin da kasashen waje su kai alwashin taimakawa Najeriya domin a bata doki Akan haka ne na tuntuɓi wani dattijo ɗan kishin ƙasa Alhaji Salih Hassan kuma ɗaya daga cikin mambobin kwamitin nan na dattawan Arewa. domin in ji ko akwai hujja na a yi kira cewa ya kamata a binciki sojoji na Najeriya kuwa? To, Umar, ka yi tabbayoyi ne masu nauyi na farko rigiman nan da ta soma ba ta soma da sojan najeriya ba ta soma ne da wasu 'yan tsirarun mutane wanda aka ɗauka ba su iya yin komai saboda haka kuma ba a ɗauka siyasa zai shigo cikin abin da. amma yanzu cikin wannan labari siyasa ya shigo dumu-dumu mu as northern elders mun je wajen shugaban kasa jonathan mun gaya masa mu fa ba mu ɗauka boko haram ɗin nan single body ne ba mun ɗauka akwai boko haram iri uku akwai boko haram ɗin boko haram ta yusufiya ita ce original wacce bata a yanzu akwai boko haram na gwamnati wacce da ita ake fama akwai kuma boko haram na barayi wayanda sun samu opportunity bari su ga su yi sata saboda haka matsalar na nan a gindin gwamnati sun yi niyya saboda su abinda suka yi niyya da boko haram din nan sun yi niyya ne ba wai don a zuwa ita kashe mutane ba a'a sai dai a tsorata mutane su zo baɗi su ce sun ci zaɓe to wannan kuma talakan najeriya ya fahimci ta ana jiran su su zo allah kawo ranar da za su zo su ce suna son zaɓe su ga abin da talakan ƙasa zai musu to yana maganar binciken makudan kuɗaɗen da aka bai wa jami'an tsaro na najeriya domin wanzar da sha'anin tsaro a arewa maso gabas ta najeriya da yanzu kusan ta kan wuta to na man kudar kuɗi dole a bincika su amma fa binciken zai wuya saboda gwamnati ba za ta yarda a bincika ba don in an zo garin bincike aka ce binciki soja to soja kuma zai ce a binciki ne to kaga an zo gidan jiya kenan saboda haka in ba wata sabuwar gwamnati ce aka samu ba wacce take da tsoron allah take da tunanin mutanen ƙasa to jonathan dai ba zai bincika ba ba inda zai sojoji sun kama shi a hannu shi kuma ya kama su a can in ka lura fa yanzu fa muna fa da minister of defense amma fa jonathan da sojojin direct yake dili saboda haka kaga ba zai kama su ba to amma idan shi shugaban kasa bai iya binciken su saboda an su dalilai ai majalisar kasa an ba ta hakki bisa ga dokokin najeriya ta yi wannan aiki ba za ta bincika ba majalisar kasa a kowane lokaci in ka lura da irin yadda suke tafiya ko ka kai musu ba za su yi ba saboda jonathan ya san abin da yake musu su kuma sun san abin da suke karba to amma maganar tsaro dole tana nan tana taɓarɓarewa ana hasarar rayuka mata ana ci gaba da sace su ko kwanan nan an sace fulani mata sama da ashirin a yankin chibok inda aka yi wancan ta'asar ta kwanan baya ina ne madogara ina ne makama ta ina za a fita wannan kangi duk da kuwa kasancewa cewa 'yan kasashen waje sun zo suna na makwabtan kasashe wasu mana cikin najeriya da zumar za su taimaka wayannan da suka zo suka ce suna so su taimaka sai gwamnati ta yarda tukuna su taimaka a fili haka gwamnati za ta ce eh mun yarda ku shigo amma ta sun shigo din sai ta sa musu kangi ƙasar mu ce kar ka zo kai mana haka kar ka zo kai mana haka kar ka zo kai mana haka na biyu kasan nan duk wa'annan da suke yin abu nan mutane ne wanda ba su kai miliyan ɗaya ba 'yan najeriya ko miliyan ɗari ne da saba'in da shida a arewan nan muna da mutum miliyan ɗari da ishirin to gaya maka maganin wannan abu in suka ci gaba da haka to wata rana 'yan ƙasa za su ce ci kansu da kansu sai mai ɗan sanda ya fito mai gariyo ya fito mai takwabi ya fito kana ji ko mai taɓarya ta bullo mai dutse a hannu ya zo to wa'annan 'yan tsirarun mutane kasan sojojinmu dukansu ba su fi dubu ɗari da wani abu ba kana ji ko saboda haka wannan impunity da kake gani ake yi na banza ne allah ya kai mu ranan da 'yan ƙasa za su karbi ƙasansu da kansu kuma zai zo Alhaji Salih Hassan kenan ɗaya daga cikin mambobin kwamitin dattawan Arewa a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Sojojin Najeriya dai na ci gaba da ba da himma na nuna wa 'yan kasar cewa shirye suke su kubutar da wayancan 'yan mata na yankin Chibok amma suna neman goyon bayan 'yan Najeriya domin a karfafa musu baya domin samun nasarar aikin da suka yi gabatarwa. Umar Faruk Musa, Mura Amurka a Abuja, Najeriya.